وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه وفي قوله رأيت نورا وفي بعض الروايات نورا إني أراه باب اللي يزوج بيانه قدر من الله صلى الله عليه وسلم نور wani irin haske ne mai girma mai kwarji mai tsanani an na arawa ta yaya zan yi ma'ana haske ya hana na kamar duk abin da kake son ku in yi fi karfi idanun ba za ka yi ganin abin da kake tare da cewa ido ba baya gani sai da haske amma haske in yi masa yawa kuma sai hana shi wa fi qawlihi da kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'aytu nuran na ga wani irin haske ne mai tsanani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال an garbo daga sayyiduna abu zarri Allah ya kara masa da yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nace hal ra'aita rabbak hal ra'aita rabbak shin ka ga ubangijinka da kaje Isra'i da Mi'raji qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nurun wani irin haske ne mai tsanani mai kwarjini mai haske an na arawa yi zan yi ga ubangiji Allah قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراج ما حالت بين الرأي وبينه المازري الإمام المازري سينا كم من يمن يما لمي وإن لما حديث ينا بشري ينا لما مغرمضوها بلا صحيح مسلم شيء بدأ شيء نور أنا أراه الضمير الوارد في أراه راجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال معنى الكلام منعني ومعناه ma'anar wannan magana annan nura yace lallai wannan haske mai girman mana'ani min ru'yati wannan haske shi ya hana ni daga Allah madaukakin sarki kama jaratil adatu kamar yadda al'ada ta gudana kowa ya san cewa bi irsha'il anwari al absar haske in ya idan baya gani shi da haske haske kuma ya ma ido yawa kuma sai hana shi gani wa man iha min idraki ma halat bainahu bainar ra'i bainar ra'i wa bainahu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ra'aytu nuran ay ma'anahu ra'aytu nuran fa hasab yace haske kadai na gani walam ara gairahu qala wa huwa nuran nurun inni arahu bi fathi ra'i wa kasr an-nun wa tashdid al-ya'i wa yahtamilu an yakuna ma'nahu raji'an ila ma qulnahu ay khaliq an-nur al-mani' min ru'yati fa yakun min sifat al-af'al yace haske ne haske na gani ban ga wannan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وحول السند قال وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر يتم سيدنا أبو ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته <coughs> ولسهابيتي سيدنا أبو ذر da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi fa qala sai an ayi an ayi shay'in kunta tasalu sai ce me zaka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak yace ai da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tambayar sa zan yi kaga ubangijinka qala abu dharr sai sai na abu dharr ne ce qad sa'altu ai na riga ka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya bani jawabi da cewa ra'aytu nuran na ga haske ne haske ka ai na gani babu fi qawlihi alaihi salam babin da yazo na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanamu lallai Allah madaukakin sarki baya bacci baya gengedi baya komai wa fi qawlihi da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijabu annu hijabin Allah maraukin sarki shine haske law kashafa aharaka subahat wajhihi man taha ilayhi إليه min من da Allah ya kwaye hijabin sa da jalala da kwargini da girma na haske Allah kuma sarki sai ya kona duk abin da yake gaba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي قبيلة عن أبي موسى قال عن كبر سيدنا أبو موسى الأشعري الله يكرم قدايته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mai ba mu yake da wayansu kalmomi guda biyar fa qala sai yace inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama Ke Allah madaukakin sarki baya barci bai kuma dace a ce Allah ya yi barci ba saboda Allah madaukin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai ya lamunce maka yace kai bawa na je ka kwanta kai bacci saboda ni ba na bacci ana qayyumu samawati wal ard ni ke sarrafa duniya ke sarrafa rayuwa baki daya da a ce Allah zai bacci ko ya rabkana wata rana sai wani mauti ya kwance shi kuma ya fado ce, ke na ya rubuta jiya da mauti ya kwance jirgi ne fado ba haka bane da Allah zai barci ko gengedi ko ya rabtana shi kenan nan sai ne sai a halaka in jirgi ya faro unguwan da ya faɗi ya aka yi ta'adi in sama ka faro sai a yi mai akwai wanda zai fita babu wanda sai ta ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويكفى من ذا الذي سيدك كلمة من الجلالة الله لفظ الجلالة تفخم الله أين القرآن إن على رمى لفظ الجلالة ما حكمها هنا ها أمين التفسير الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلك لفظ الجلالة مفخمة سألنا كما يدي يدي والنقل لا إله إلا هو لا معبود حق إلا هو لا معبود بحق سواه لا يستحق العبادة سواه ba wanda ya cancanci abauta masa sai shi alhayyu rayayyen sarki wanda rayuwarsa zaki zaki ya rayuwar zakiya ce sifa ce zakiya rayuwarka kuma kai rayayye ne da ran aka cire sai me sai mutuwa da ba ka aka samar da kai aka ga dama aka cire sai me الحي القيوم أي القائم بأمور خلقه ba kamar shugaban kasa ku bane ko shugaban kasa ku ko shugaban kasar su wata rana manta da ku a rika tara dukiya waye gari ba ruwa ba iska ba menene a'a Allah shine al shi ya halitta duk wani halitta Allah ya halitta shi kuma muqtadar rububiyya ba kowa abinci shi ba kowa iska ba kowa ruwa mai bin Allah da kafiri da kan iska da kowa zai iya sha da koshi ya je yayi in ka dama wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimin in ka ga dama ka miƙe in ka ga dama akwai rana akwai ranar da za a zo a tsayar da kai a yi maka hisabi a tambaye ka shi yasa yake alhayyul qayyum sa'an yake la ta'khudhuhu sinatun wala naw ba zai taba gengedi ma balle bacci in aka ce gengedi ya koru ga mutum to ina ga bacci da bacci da gengedi wanne ne yafi nauyi bacci in aka ce gengedi ma da ba ba aka kore gengedi ma'ana min babil aula bacci amma duk da shi kuma sai da aka sake kawo wa tasila la ta'khudhuhu sinatun wala naw السنة هي بداية النوم أوائل النوم لا تأخذه سنة ولا نوم sannan ce man zallabi wa ya isa ya shafa inda hu illa bi izini isa ya ce ko wajen Allah ba tare da izinin Allah ba ya alamu ma bayyana aidihim wa ma khalfahu yana sane da abin ke gaba da su abin ke wayo wala yufituna bi shay'in min ilmihi illa bima وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما كيا يكبا كيا ba su karfin Allah ba za su yi ma Allah nauyi ba ko huwa aliyu yake Allah baya barci sanadiyan Allah baya bacci shi yasa kai zaka kwanta kai bacci har kai min shari na kwanta ne bacci ya kwanta ya bacci da kwanta mu kwanta su kowa ya kwanta ya bacci saboda Allah ne halitta ka shine al za qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ka kallan gani lokacin da mutum yake bacci kamar an ce ransa ne ba zai iya yin komai ba da komai zai je shiga hancinsa waye ke kare hancin ka lokacin da kake bacci in idan ka biyu kuda yanzu ka buge in kana bacci hancin ka waye ke karewa shanshani zai zai shiga kunnen ka menene komanka Allah mai sarki zai ke kare ka ya kare ka daga sharrin aljanu ya kare ka daga sharrin dabbobi daga ya kare ka daga sharrin al-hasharat duk wa'annan Allah ne ke kare ka saboda shi al-hayyul qayyum allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amma kai ko wane ne kai duk inda ka kai da daukaka da daraja da menene in ba kai bacci ba sai ka riyayen tunkawo yayi menene ya karfi ya nuna karfi da isa da cika da batsewa ba a zuba sai zai kwanta shi ke nan sai ya wanda bacci yana kan wanda ya dogara gare ka ya dogara a banza a wasi wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh kowane ne kowane ne duk inda yake da daukaka da karfi da isa da menene shi ke nan sai ga kuma da ya gaji in ba bacci yayi ba kuma rayuwa ba za ta yi tafiya zai kuma bacci ma nan bacci shine yanzu ka kai halin da ba ka da amfani da za ka yi wani abu ana bukatar ka ana bukatar ka huta saboda ka maido ma jikinka abin da ka rasa na karfi na isa na menene da menene to shi ne sai ga kowane ne kai kuma kowa ne mai shi bacciya su karfin ka. ba wanda ya san lokacin da zai yake barci sai dai ka ganka kana barci amma yaushe barcin ya zo yaya aka yi sai dai ka ganka kana barci ko ka ka farka amma yaya aka yi aka yi barci shi a shi yasa tura bature ya maka magani ba kai ke in ka sha wannan magani kada ka yi tushen mota kada ka yi kaza kaza kada ka a ai ni zai sha na lokacin da barci zo zai ɗauke ka ya fi karfin ka sai dai ka samu kanka kana barci to Allah barakin ji ba ya barci sai lamun sai kai ka je kai barci yana kiyaye ka shi ke kare ka Allah ke sarki baya bacci kuma bai dace bai dace a ce Allah ya bacci ba in ba haka ba ai da rayuwa ba za ta tafi kwata kwata kwata kwata kwata har abada ka duba gani sarkin garin ku ko gwamnati ta kanku ko shugaban kasar kanku in ya bacci ko ya rabkana sai ku hayi gani ba ruwa ba wuta ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba in ya bacci in ya gaggadi ko duk wani wanda yake tsaye wa'ansu abubuwa na karkashin shi duk sa'an da ya rasu karbo wannan tsarin abin da to can da aka halitta aka halitta duniya kake yi take sama na sama kasa na kasa har a da kasa ba a taba samun kuskure aka ce yau sama ta rabta shi kenan an rabto shi kenan wani noti ya kwanci ko wani yara wani filata abin nan ko mai rai kuma kowa sai daga ga sama iya ganin ka me ke rike da saman ina ne aka sa filolin a kudu gabas ne yamma ina aka a sai da yadda ka gani iya bincike ka haka za gani kuma har ranar tashi alkiyama to sa'an nan kuma ya ne wani irin sun ciki za ka gani insha Allah Allah ba ya bacci bai dace yi bacci ba ya fidul kisa wayar kwakwu yana sauke ma'auni kuma ya sauke sauke wannan aikin sai ta kai da rinja ya samu ɗaukaka wannan aikin sai kaza yurfa'u ilayni amalul yawmi qabla amalin nahar ana ɗaukaka ana dauka ana ɗaukaka masa ana kai masa ayyukan yurfokin amalin layli, ayyukan da aka yi na dare za a ɗauka a kai sama qabla amalin nahari kafin a waye gari kuma a yi na rana a ɗauka a kai wa amalin nahari qabla amalin layli, wal aqsu sawa حجابه النور حجابي نا الله الحجاب ما يحجز بينك وبين الشيء هو الحجاب هذا المتعارف بين بالاتصال أما بالنسبة لحجاب الله سبحانه وتعالى يختلف عما تعرفه عن الحجاب بينك وبين غيرك الحجاب shi ne abin كاريا ya kare ka kariya abin da ya kare ka كمشيني da كمشيني حكي da wani abu sai ce na Allah madaukin sarki shi zai hana ka gani shi ba wani abu ne aka sa aka kare kai ne ba ka gani abu ya kare ka wa fi riwayat abi bakri annar hijabuhu nur aw hijabuhu annar annar wa nur ala abdi sawa law kashafahu law kashafahu da Allah ya yayi ya kwaye ya kwaranye wannan hijabi din la aharakat subahat wajhi subahat wajhi ai نوره وجلاله وبهاؤه حتى البكر الله رب العزيز تتوقف تقول جيني هي قول الدك يا غريب عبد الله لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بقره من خلقه وفي رواية أبي بكر أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات في الرواية الأولى بخمس بخمس كلمات وفي هذه الرواية بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور هذا هو الفارق بين الرواية الأولى والرواية الثانية قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شوبة عن عمرو بن مرة عن أبي قبيلة عن أبي موسى قال an karbo daga sayyidina abu musa allah ya kara masa kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'in manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya faɗa mana arba'u wa kullu guda hudu inna allah la yanamu wa la yanbaghi يرفع القسط ويحفظه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار والخلاف في الرواية يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وفي هذه الرواية يرفع إليه عمل النهار بالليل الفرق في اللفظ والمعنى أي يرفع إليه عمل النهار بالليل أي كان دعك برانا تدرسها أو كفاء ayyukan da aka yi da daddare da rana sai a ɗauka dauka akai wa amalul layli bin nahari wal khilafu lam khilaf ma laysa hunaka kabiru shay babu isbatu ruyatul mu'minina fil akhirati rabbihim subhanahu wa ta'ala babin da ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama mun gane ko yarahul mu'minuna bi ghairi kayfi wa tashbihin wa dardin min misali وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الإعتزال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف تمكن واتصال وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلك ما فحذر عن جدال اي حقيقة بدء الأمال شيء بدء العالي ضوء العالي شيء بدء الاماري وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلك ما فحذر عن جدال wancan su mu'tazilawa su ne suka ce ba za a ga Allah ba tunda ba duniya Allah ta wujuhun yawma idhin nadira ila Rabbi rabbiha nadira sai da yake malamin su al-imam جار الله الزمخشري babban malami ne a cikin luga Allah ya bashi tasrifin luga yana iya lankwasa ya lauya ya juya komai yanda yake so a cikin luga wujuhun yawma idhin nadira ila Rabbi rabbiha nadira ila harfu jarri sai ce la laysat ilahuna harfa jarri innama ila jam'u ala ila jam'u ala ay mufradu ala al ala ni'am ila rabbiha nazira wai tana jiran ni'imar Allah madaukakin saboda shi dama kowa yana fassara ne dangane da aqidarsa abin da ya kamata ka fahimta ne littafin da za ka karanta malamin mecece aƙidarsa in aƙidarsa na da kaza kaza kaza duk sa'an da ya zo wajen ayoyi ko hadisai shi da ke lankwasa ya yi kwana don ya karfafi ya karfafi mazhabinsa shi yasa abin da ya haifar masa wannan ke sai ce ila mufradu ala'i al'ala ujan wa ila mufrad قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو بكر المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عن كربون الله صلى الله عليه وسلم الله كرم صلى الله عليه وسلم يكي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما yace aljanna guda biyu na azurfa da kowaransu da kwarba da da abu motsansu da ƙwaryar wa ma fi hima wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fi hima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim yace babu abin da ya hana abin da ke tsakanin mutane su ga ubangijinsu illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin illa rida'ul kibriyai sai mayafi na cika da kamala da kwarjini da isa banda Allah ba wanda isa ya zama ya cika ya isa ya kamala saboda duk abin da kake tunkawo da shi ba zatin ka bane harijun an zatika in kunta ganiyan fa anta ganiyun bil mali wa in kunta malikan wa in kunta ra'isan fa anta malikun bil jama'a in kana da kuɗi kai mawadaci ne da kuɗi in aka janye kuɗin fa sai ka zama mai in kana da ƙarfi kana da ƙarfi ne da lafiya in aka janye lafiya sai ne in kana da sarauta sarauta ne da mutanen ka suka yi ma mulki sai ka zama mai to Allah madaukin sarki sifarsa zaki ne za ba ka da kuɗin ka samu kuɗi da kai ba shugaban barki bane ka zo ka samu mulki kuma za ka zo farasa amma Allah san sarki tun da yake da sifofin sa ta kamala to shine ma da yake larabawa manzo Allah yana magana ne da larabawa yasa sai musu magana da istiara yadda za su fahimta sai yasa sai kawo wa ma bai wa ma bayna alqaumi wa bayna an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajhi sai dai mayafi na kibriya al kibriya haka za a fassara kibriya uku ya zaba hauki sai ce kibriya uku menene girman zai ko wannan zai fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki ya za ta wace fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki cika da isa da kamala banda Allah ba wanda isa isa Allah da kusa ke bada cikin hadisul kursi al-kibriya wa izari wal azmatu ridai fa man naza'ani fi wahidin minhuma fa ba'du cika da isa da azama da azama nuna isa da girma na Allah Allah ta duk wanda ya jayayya da ni a cikin kayan waɗannan abubuwa sai na karya shi duk tarihin duniya har da zuwa yau har kama da kasa sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne kowane ne lokacin da aka dora shi yana ji da kansa wallahi tallahi sai Allah ya karya sai Allah ya kunyata shi ko a sauke shi ko ya zo ya sauka sa'an nan ya zama kuma kaskantacce ana nan shi sa duk sa'an da Allah ya dora ka kai kankan da kai kana kaskata da kai sai ga Allah yana sauka abin da ake so amma ji da kai da isa duk wanda ya shiga wannan sai Allah ya kaskantar da shi ya nuna masa matsayin ka kowane ne sai sa mutum kai hankali ana tsora ka kan mulki ana tsora ka kana ana jiniya sai garin gajin kai kadai ne wa halaka la sharika laka a wannan lokacin sai Allah ya nuna maka kaskanci ka tashi cikin sakandare ya Allah madaukin sarki tsari ne na mulki aka ce sai an yi jiniya ba za ka iya hanawa ba ya Allah ni kafi kowa sani na ni nan wane ne ni ba kowa bane ya Allah gafi kowa sani na ba sani bane ya Allah ba muke ya Allah ba kuma suke ayi man rai eh. kar abi da abin da suke yi ba sani bane ya Allah ka da Allah kana kaskantar da kai kana kankan da kai amma kana ji da isa da cika wallahi wallahi sai Allah ya karya sai Allah ya kaskantar da kai kafin ka zo mutuwa ta kunna Allah kiyaye kafin a waye gari ma ranar lahira duk waɗanda su jin girma girman kai sai Allah ya mai da su kaskanta duwa a waki ya kira nan ta tafiya Allah kiyaye fi jannati a fi jannati adni fi harfu jarri jannati majrurun bi fi wa huwa mudaf adni mudafun ilayhi hada zarf والظرفية ترجع إلى من؟ في جنة أدنى wannan zarfin aka nawa وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أي وبين القوم معنى وبين القوم في جنة عدن متعني سلك الجنة عدن ظرفية ولا ظرف بان الله بني هو ظرف النوع إيه na qaumi ne ko to mu yare tafsirin maganar wa bainal qaumi fi jannati adani wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya wa illa la yastaqilun قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن مسيرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga sayyidina Suhaib Allah ya karanta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza dakhala ahlul jannati aljanna ja'alana Allah ma qala yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum in kan aljanna suka shiga aljanna ga ni'imomi da jin daɗi fiye da abin da zai kwakwalwa ka za ka tsawara sai Allah ce kuna tsohon abu da kare ku da kara muku faya na, sai su ce alam tu bayyi dodo hana ya Allah baka su ga shi ka faranta mana fuskar mu ga shi ka sa mana haske a fuskar mu alam tu khilna jannata wa wa tunajjina minan nar Allah ba ka faɗa mu aljanna ba ba tsira da mu kuma da bar wuta ai mu ka ta biya shi kenan qala sai ce fayakshifu al-hijab sai Allah ya yaye hijabi tsakanin shi da halittarsa فما أؤتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل إذا دوة نعمة أكي أجل الجنة في أمن تاركتا وحور العين فأنزل نور المخنون لا أعيدا لا أعين بشيوي ذا زما ذا نونو ذا مدرة ذا ولهم خير بما يشهون دوة أبن دبا إسلام كليسا ما أنت هذا دماء أجل الجنة أما ذا ذا كتنجا الله مدى كنسركي ليس من تاركتا وتنعمة سبب الجن ذا إنجان الله مدى كنسركي جعلنا الله منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة للذين أحسنوا وأن تكتوت أيدي منين الإحسان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك menene al-ihsan dangane da sallah kai sallah yadda ya kamata farillai sannan kai na filfili me ihsani dangane da azumi kai azumi farilla sannan kai na filfili me ihsani dangane da aikin haji kai haji farilla sannan kai na filfili ma'ana abinda Allah bai wajabta maka ba amma ya halatta maka sai ka dauko kana yi don ka cika mizanin ka ma'auninka shine ahsan ka mun gane ko shine ihsani shine manzo Allah ya fassara shi An anta abudallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa suka kyautata ayyukansu duniya yaya za ka kyautata ayyukanka a duniya duk fara'idu shari'a fara'idu shar abinda shari'a ya faranta maka ka taho da su yadda aka umarce ka dama ce mun ji malam ya bayyana cewa duk waɗanda sidratul muntaha ita ce inda duk wanda aikin sa ya dace da sunnar manzon Allah da hanyar manzon Allah to aikin zai kai su sijiratul munkar amma duk aikin da bai dace da sunnar manzon Allah ba ba zai kai su sijiratul munkar ba sai ya je sijiratul mai kenan sijiratul tufla kenan sai saura kasa ba zai ba yasa a hirɗe hankali da bid'a mun gane ko to sai duk ayyukan da aka sai kai na farilla sai kai sa'annan kuma kai tsari ba kari na bid'a ba a'a kari da aka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kai manzo Allah yake as-sunanur ratiba sannan azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magaraba uku isha hudu asuba biyar guda nawa kenan takwas goma sha sha bakwai goma sha bakwai in ka kawo su yadda aka ce ka yi su ka kyauta musamman in kana so kuma kai ihsani ma kanka shine sai kai biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko hudu kafin azhar hudu bayan azhar biyu kafin la'asar bayan la'asar babu biyu bayan magarba biyu bayan isha sa'annan kuma ga qiyamul layli ga salloli in kai alwala kai nafila in kai masallaci kai nafila nawafilul khair da manzon Allah ya shar'anta wa'annan kana yin su kana tuni ake tattarawa a lokacin da ka zo kana sallah kana Allahu akbar dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shedan baya son ka zo kai sallah sai ka fi karfin ka in aka yi kiran sallah Allahu akbar sai ya ana gama sai ya dawo ya zo yana tafinan ka ka ji hausun wani dan me liman ya jinkiri dan me liman ya sauri dan me ladan bai kaza ba dan me wani ya matsayi ka wani sai ka matsa da ka dan matsa masa ya shiga sai kai fushi matsa mai shiga bauta wa Allah sai kai fushi duk wannan shi ne shi haka ta da ikama sai kuma ya gudu ana idan da ita masu sai dawo kana Allahu akbar shi nan sai ka ganka ga ka kasuwa ga ka cikin siminti da yanki da bulo ga ka gidan sai da motoci ga ka wajen kaza ga ka wajen kaza ga ka ya dauke ka kuna ya ku ya wata ku cewa ya ku dawo saboda wayar ka a hudu din nan kada ka samu ladan baki ɗaya ka ku sai a ɗebe wannan a ɗebe wannan to shine sai Allah madauki sarki sai shar'anta maka ala lisan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan gibi da ake samu in kana na fili sai a ɗebo a cika a ɗebo a cika a ɗebo a cika karshe dai shi shi kai shine ke da kunya shi ke da asara kai ba kai asara to dan Allah ya san na fili abin wasa ayi wasanni da ku ai sai ka ne sai ka kare da maka kana yin waɗannan nasan kiri kafin azhar guda biyu bayan la'asar kafin azhar guda biyu bayan azhar guda biyu kafin la'asar guda biyu bayan magariba guda biyu bayan isha guda biyu kafin asuba guda biyu waɗannan sune sunanar ratiba raka'o'i goma sha biyu ke raka'o'i goma sha biyu ke a sunanar ratiba to sa'an nan kuma ƙari kan haka kiyamun layu in kai kai raka'a goma sha ɗaya raka'a tara raka'a bakwai raka'a biyar raka'a uku raka'a ɗaya gwargwadon abin da Allah ya kore maka duk sa'an da kai alwala akwai me sunan al wannan sunna raka'a biyu bayan alwala din bari a nuna maka gara batar da ke ciki don kasancewa kana kana hana kanka lada alkhairi mai indin yawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gari sai ba su labari da safe da safe kai jiya na shiga aljanna ko da na shiga aljanna sai na ji motsin takalmin a gabana yaya aka yi ne wani aiki kake tsammanin kai Allah ya baka wannan daraja sai bincika yayi tunani yayi to talaka ne ba shi da kudin da zai ba shi da kaza ba shugaba bane ba gwamna ba ne balle ce ai na ta ba su kuɗi ne na gyara musu ruwa na gyara musu wuta na gyara musu hanya na gyara musu asibiti duk wannan ba ba ba bai hau mulki ba bai hau kujerar mulki ba ba dan kasuwa ne balle ce na ba su zakka na sai mota ina raba ruwa na ba da kuɗi na azuwa ne masifa ta same su na taimaka ba shi da ko ɗaya